dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo ashirin da ɗaya ga watan Agus watan takwas dubu biyu da takwas kamar yadda aka sanar a yau insha Allahu subhanahu wa ta'ala a wannan majalisi na Tirayam inda muke gabatar da karatu na ashifa da zadul ma'ad za mu rufe karatu don hutun azumi don haka an shirya muhadara mai taken intanet tsakanin riba da asara da yake ana ta tafka ruwan sama watakila muhadarar tamu ba za ta wuce awa ɗaya ba insha Allahu ta'ala sai a ƙara haƙuri kamar yadda muka shina harkar sadarwa harka ce mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam harkar sadarwa harka ce mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam tun da Allah ta'ala ya halicce shi an yi ta amfani da hanyoyi a da misali in za a sanarwa a busa ko a buga tambari ko a aika wani akan jaki ko akan doki ko akan raƙumi ko akan alfadari ko kuma wasu ƙasashe su aje mutum a jere a jere yadda tsakaninsu ba zai wuce mita ɗari biyar ba ko dubu ɗaya har zuwa inda ake so a kai labarin idan wannan aka gaya masa sai ya ƙwalla ƙara na gaba ijiyo shi ma na gaban ya ƙwalla ƙara na gaba ya jiyo da haka ha a kai saƙon da ake buƙata haka in muka duba kissa annabi suleiman za mu ga mahimmancin sadarwa addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana wa hushira li sulaimana junuduhu min al wal insi wat tayr fahum yuzaun hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'uruna Allah ya ce an tattarawa annabi Sulaimanu rundunarsa wanda suka haɗa mutane da aljanu da tsuntsaye kowanne ana raba masa aiki har sai lokacin da suka zo zuwa ga wani kwari ko wani rami inda tururuwa take taruwa sai ɗaya daga cikin tururuwan nan ta ce ya ku dandazo ko taro ko gungu na tururuwaye kowace ta shige gidanta ku shige gidajenku kada annabi Suleimanu ya take ku da shi da rundunansa alhalin ba su sani ba nan da nan saƙo ya je ma annabi Suleiman ta hanyar iska da Allah ya sa ta kan ɗebi saƙo ta kai masa har ya jiyo muryar tururuwar fata ba sama zahikan min ƙauliha sai murmushin dariya yana mai murshi da dariya da abin da tururuwan nan ta faɗa saboda ta ba shi uzuri ta sanar da mutanenta cewa ga annabi Suleiman nan yana tafe kada ya taka su alhalin bai shina ba to kun ga wannan hanya ce ta sadarwa an samu sadarwa ta tattaunawa ko ta fahimtar juna ko ta ganewa ta hanyar annabi Suleiman da tururuwa wanda iska ta ɗauki muryar ta kai masa haka nan wata faƙada tsayir faƙala mali la'aral hudu huda amkana min al-ga'ibin lau nahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin lokacin da ya duba tsuntsaye suna fareti ya duba bai ga huda huda ba sai ke cewa me yasa ban ga huda huda ba kowa yana cikin waɗanda suka gudu ko suka fake ba a ganinsu su sai faɗi ɗayan uku da zai masa lalle zan masa azaba mai tsanani ko kuma in yanka shi ko kuma ya zo min da hujja bayyananniya ashe shi ya tafi ɗauko masa labari wanda ta hanyar huda-hudan nan sadarwar nan da aka samu tsakanin gwamnatin da ake yi a ƙasar saba wanda wannan mace mai sarauta take jagoranta wanda ya zo a cikin littattafan banu isra'ila sunanta balkis ko bulkis ta hanyar wannan tsuntsu huda-huda aka samu sadarwa har ta kai ga shigarsu addinin musulunci wanda ya kawo annabi Sulemanu labarin ya ga wata ƙasa ya ga wata sarauniya tana gudanar da mulki tana da ƙaton gado suna bautawa rana ya ce to zan aika ka da wasiƙa ka je ka kai musu don in tabbatar da ka ko kuma ƙarya kake don kaji an ce in baka da uzuri za a yanka ka aka ba shi wasiƙa ya ɗauki wasiƙa ya je ya kai musu innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya عليا واتوني مسلمين wanda kissa tana da tsawo Allah ya ta mu labari wannan tsuntsu har ya kai ya sada annabi Sulaimanu da wannan mai mulki wanda ta wannan hanyar sadarwar ne da tsuntsun nan ya shiga tsakani ya kai ga shigar ta addinin musulunci ga wannan kissa ma tana nuna mana mahimmancin sadarwa da amfaninsa ga musulmi hakanan muka duba kissar haɗib bin abi balta'ata lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai fatahu makka sai ya roƙi Allah ta'ala ya toshe kafan labari da sadarwa kada ƙuraishawa su samu labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan tafe to amma ɗaya daga cikin sahabbansa wanda ake kira Hatib bin Abi Balta'ata radiyallahu an dama shi shigogo ne a garin Makka bai da dangi a garin maka maula ne na Uthman sai ga ga wata dama ya samu don ƙuraishawa suna buƙatar su ji labarin wani hali ake ciki sai ya rubuta wasiƙa ya kira wata baiwa ba ƙuraishiya ya ba ta wato wasiƙar ya ce ta je ta kai ma mutanen maka ta sanar da su annabi yana nan tafi shi kuma annabi sallallahu alaihi yana son ka a samu sadarwa a samu yankewan sadarwa tsakanin ƙuraishi da shi har ya je gindin maka ba tare da sun sani ba sai Allah ya wa annabi wahayi ya sanar masa cewa sirrin ka zai bayyana ga wani daga cikin mutanenka ya rubuta wasiƙa ya ba wata baiwa ta je ta kai ma ƙurayshawa da aka annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari da muslim ya tayar da ali bin abi talib da miqdad bin amr ko da azubair bin awwam ya ce su bi wannan mata za su tarar da wata mata a wani kwari su yi ƙoƙari su karɓo wasiƙar da wannan ya bayar a kai ma ƙuraishu da aka suka hau doki suna ta sukuwa har suka kai ga wannan mata suka tambaye ta baiwa Allah mu dinnan da kike gani jakadu ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba mu labari cewa wani ya baki wasiƙa ki kai ma ƙuraishawa to wannan wasiƙa ce ba a so ta kai don haka ki fito mana da wasiƙar ta ce a'a ita ba wanda ya aike ta da wata wasiƙa duna ali ya ce mata ke wa Allah annabin Allah ne ya ce akwai wasiƙa tare da ke ko biki ji bayanin da ake miki bane da annabi ya ce akwai wasiƙa tare da ke lalle akwai wasiƙar ko ki fito da wannan wasiƙa ko kuma sai ta kai ga mu yi muki tsirara wallahi sai fito da wasiƙa da ta ji haka sai ta warware kitsan kanta sai ga wasiƙa ta fito ta ba su wasiƙa suka dawowa da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan wasiƙa to wannan ma yana nuna mana amfanin sadarwa da kuma yadda ake toshe kafan labari in ba a so ya kai inda ya kamata haka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai hijira ƙuraishi sun yi taro a darin nadwa. wanda aka samu halartar mutane goma sha uku daga cikin jigajigan umurzawan arnan makka waɗanda suka yanke shawaran afkawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare yana bacci amma Allah ta'ala ya sanan masa cewa ga irin ƙulle-ƙullen da ake yi kuma ya ce ya bar gidansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ya tafi gidansa ya jina abubakar a rana alhamis da rana kuma suka je suka wuna a bayan gari ranar alhamis da daddare suka je suka shiga kogon hira a saur kogon saur amma kafin su shiga kogon sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shirya abubuwa guda hudu ko biyar waɗanda za su ba shi dama ya dinga samun labarin me ake kullawa a cikin gari na farko sai da suka sa mai ɗauko musu abinci ko mai kai musu abinci shine amir bin fuhaira wanda yaro ne na sayyidina abubakar sannan mai musu abinci asma'u bintu abi bakrin ita ce mai musu abinci sannan mai ɗauko masa labarin abin da ke faruwa a cikin gari aka sanya wato abdullahi bin abi bakrin dan uwa ne ga nana asma'u wasu ɗaya ubansu ɗaya shi ne aka ce ya shiga gari ya dinga bi loko loko sako sako unguwa unguwa majalisa majalisa yana jin me ake tattaunawa shi kuma da daddare sai ya bi duhun dare sai je ya kwana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar a cikin garu faur ya ba su labarin abin da aka faɗa da abin da ya ji sai ya kwana a cikin kogon shi kuma amir bin fuhaira zai fito da safe ya ɗauko abincin da nana asma'u ta dafa ya tafi da shi da awaki in ya je gindin kogon da niyan ya fita kamar za shi kiwo sai ya miƙa musu abincin sai ya tatsi madara ya ba su shi kuma abdullahi bin bakarin sai ya tako sawun awakin sai ya dawo gari shi kuma in ya dawo da daddare ya dawo daga kiwo shi kuma ya gama tattara labari lokacin da shi yake tahowa da awaki zai shigo gari shi kuma abdullahi bin abubakar yana fita zai tafi ya kai labari haka suka zauna ranar alhamis ranar juma'a ranar asabar ranar lahadi wanda litinin da safe suka fita suka kama hanya kun ga da an samu labarin suna cikin kogon nan da an je an afka musu amma saboda sun samu sun tsara harkar yadda za su dinga samun information akan yadda al'amari yake gudana a cikin garin wato makka wannan ya toshe kofar sanin halin da suke ciki kun ga wannan yana nuna mana mahimmancin information technology a cikin addinin musulunci dole ne mu samu kwarewa akan harkar sadarwa to cikin ni'imar da Allah ta'ala ya wa ɗan adam akwai ni'ima ta sadarwa ta zamani wanda ta zo mana ta fuska daban-daban tun ana amfani da tangaraho har ilimi ya zo ya kai ga waya wacce ake jonawa a gida har kuma ya kai ga an zo ga gsm wanda ma ba sai ka jona wayar ba za ka iya magana da kowane mutum a duniya ta iska kawai a cikin iska amma iskar za ta ɗauki ka ta kai masa har abu ya kai ga fax har aka zo yanzu ana amfani da intanet wanda intanet ina international networking har ya kai shi ma ya samu kaso-kaso na yadda ake cin moriyarsa akwai fan akwai lan akwai wan akwai local area networking akwai personal area networking akwai wide area networking wanda ya haka da www world wide web wato shabaka a shabakatul alamiya hanyar sadarwa ta duk duniya ga baki ɗaya to wannan ni'ima a gurguje maimakon ta zama hanya ce ta alkhairi ga al'umma sai zama wasu suna amfani da waɗannan hanyoyi domin yaɗa fasadi da ɓarna da buɗewa iblis da dujal hanyoyin da zai rugurguza tarbiyyar al'umma kafin a kai ga bayyanarsa duk wanda yake shiga ko yake amfani da intanet ya ga yadda al'amura suke faruwa a cikin wannan adires ne gashi nan daban-daban kowane shaki da fasiki da fajiri yana da hanyar sadarwarsa ko adres ɗinsa da za ka same shi akwai inda ake nuna hotunan batsa akwai inda ake nuna mata sun yi tsirara akwai inda ake nuna maza sun yi tsirara akwai inda ake nuna zagin addini akwai inda ake nuna tallan fitsara iri-iri kai ha akwai dujalma yana da oneeye.com inda inda shaidanu suke taruwa suke kulab irin su chat house irin su cheat house can gurin tattaunawa ne wajen discussion ne da dialogue nan kuma wajen satar duk wani abu da barna da ake nema ko wani password na wani program ko wani software ko wata sata jarabawa ko wasu abubuwa akwai cheat house wanda wajen sace-sace ne da barna da karya doka to irin waɗannan abubuwa suna ba mu tsoro yadda intanet cafe yake yawa a cikin al'umma ana ta buɗewa amma abin mamaki da ban tsoro wata rana mun je za mu shiga a wani intanet cafe mi browsing sai nake ce ma abokin tafiya ta mu duba history na wannan kwamfutar wanda shi amfanin history shine zai ajiye dukkan waɗanda suka halarci wani site zai ajiye address din site ɗin yadda in kana buƙatan shiga zaka kuma shiga ba tare da sai ka sake buga sunan wannan site ɗin ba da muka duba sai muka ga kaso kusan saba'in da biyar a sati biyu uku tunda yana aje na sati uku sati biyu sati ɗaya hamma da na ranar sai muka ga babu wanda ya shiga wani site na musulunci site ɗin da aka fi shiga uku ne daga gurin da ake zinace-zinace ake kuma nuna shi ƙara-ƙara ido da ido sai gurin da ake nuna hotunan batsa sai kuma gurin kallon 'yan bal kulubluka na ƙasashen turai shine mafi yawa abin da aka ziyarta ba wanda ya zo ya bincike akan medicine ko akan lo ko akan ah, abin nan ah, injiniyarin da sauran fannoni na rayuwa ba wanda ya zo ya bincike akan wannan duk guraren da ake shiga mafi yawa kallon bal ne da kallon hotunan batsa da kuma halarta gurare da ake aikata zinace-zinace da fasikanci iri-iri mace na saduwa da mace suna da site da yawa gashi nan namiji na saduwa da namiji suna da site mace na saduwa da namiji suna da site karnuka da mutane suna da site karnukan da karnukan suna da site mace da kare ko namiji da karya suna da site to kaga wannan guri ne na ruguza tarbiya ga baki ɗaya duk gaba ɗaya tarbiyyar mutum tana iya rugujewa a nan sannan abu ne kai da shi a cikin ɗaki har ma guraren da ake bubuɗe intanet kefe za ka ga an wa kowa ɗan akwatinsa an haɗa ma kwamfutarsa shi yasa muka ce a cikin dokokin da ya kamata a sa a dinga juyo kwamfuta tana kallon waje sannan a sa doka ba a yarda wani ya shiga site ɗin batsa ba sai dai research na ilimi kawai to wannan mu ahalin sunna dole muna son ko dukkan mu musulmi gaba ɗaya al'umman Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wajibi ne duk abin da zai cutar da mu a addinin mu ko a rayuwar mu mu kiyaye kanmu da shi domin kamar yadda Ashaq Usaimin Allah ya masa rahama yake cewa addinu ja'a li sa'adatil bashar wal intifa'i sharr anhum wad darar wa kullu amrin nafi'in qad shara'a wa kullu ma na qad mana'a ce addinu ja'a li sa'adatil bashar addini ya zo ne don arzikin mutum duniya da lahira walintifa'i sharri anhum waddarar don tunkuɗewa mutum abin da zai cuce su duniya da lahira wa kullu amrin nafi'in qad shara'ahu duk wani abu mai amfani ya shar'anta shi wa kullu ma yadurruna duk abin da zai cuce mu na ahu addini ya hana shi haka al-imam sa'ad yake cewa الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائه وإن تزاهم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاهم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار addini ya zo ne don arzikin mutum don jawo wa mutum alheri da tunkuɗe abin da zai cuce shi tun da haka ne wannan harka ta sadarwa harka ce da take da kaifin takobi biyu za a iya amfani da ita wajen yada addini da kare shi kuma za a iya amfani da ita wajen yaƙa addini da rusa shi mutum zai iya rushewa tarbiyyarsa tun daga bango zuwa bango ta hanyar kalle-kalle na batsa marasa kan gado a cikin wannan harka ko mutum zai iya ƙara imani ya ƙara ci gaba a cikin rayuwarsa ta hanyar amfani da wasu side na addinin musulunci to mu abin da ya fi shafar mu a cikin wannan harka shine yadda mu musulmi za mu ci moriyar wannan abu na harkar sadarwa da ake amfani da ita a duniya malaman sunna sun buɗe site daban-daban waɗanda za su taimakawa mutum wajen bincike na dukkan abin da yake bukata a rayuwa wanda ya shafi addininsa ko ya shafi rayuwarsa ba tare da ya cutu ba zai iya buɗe site ga sunan da yawa ya yi downloading ɗin program da yawa da za su amfane shi a cikin harkar iliminsa ko a cikin addininsa ko a cikin rayuwarsa kuma zai iya kauce ma waɗancan ayyuka na shaidanci domin kayan shaɗancin su ma suna da adres ɗinsu wanda sai ka je tukunna za ka gani duk da wata ran kana wani side na addinin musulunci sai ka ga an jeho maka hoton batsa to irin wannan ma akwai kamfaninnuka na software da suka yi wasu programs waɗanda ake amfani da su wajen toshe duk abin da baka so ya shigo cikin kwamfutarka. in ka installation ɗin wannan program ɗin zai tattoshe maka tunda zai baka dama ka zaɓi wa me da me da me da me kake so ya dinga shigowa duk abin da baka so kai kilikin na son bangaren batsa na son bangaren kaza ba na son tallace tallace ba na son kaza duk wanda ka toshe to ba abin da zai shigo ma cikin kwamfutar ka da haka wannan shi ma zai taimaka wa mutum wajen sanin abubuwan da ya kamata ya yi to akwai site na addinin musulunci waɗanda ya kamata a san su domin amfani da su wajen shiga cikin irin waɗannan gurare kuma kada mutum ya kai ga cutawa akwai irin su islamtoday.net islamtoday.net wanda wannan site ɗin na su Dr. Salman Auda ne sun ƙirƙire shi ne domin taimakawa akwai site ɗin yana da shafi guda uku za ka iya shiga da turanci za ka iya shiga da larabci za ka iya shiga da faransanci yanzu sun ƙara ma da yaren cana za ka iya shiga wannan site ka yi downloadin ɗin ƙur'ani ko hadisai ko kuma laccoci ko muhadarori ko kai tambaya ko kai ta'aliki da sauran fannoni da yawa waɗanda ake samu a cikin nan akwai irin su islamway.com wanda shi ma site ne da mutum zai shiga islamway.com domin samun bayanai da suka shafi wato addinin musulunci akwai irin su islamhouse.com akwai irin su said.net s-a-i-a-d.net shi ma wannan ana shiga yana shi kawai na larabci ne sai mai jin larabci kadai don site din gaba ɗaya na larabci ne ba turanci ba faransanci sannan akwai site da aka buɗe musamman domin raddi ga munanan aƙidu wanda ahalus sunna suka buɗe akwai irin su al al ɗin sai ka sa slash a tsakiya sai ka sa sunna.net nan ma ana shiga domin bincike akan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai irin su fnur.com akwai su alburhan.com akwai su wyISH.com akwai irin su albaina albaina suna son su rubuta albaina ne sai aka rubuta albainah.net wanda nan shi ma hadisai ne da bayanan malamai da tafansu ibnu taimiyya da su ibn qayyim da dukkan littattafai na aƙida za ka same su anan da yawa akwai irin su ansar.org organization kenan org akwai irin su alminhaj.com akwai irin su islam.org slash dot .uk akwai irin su almahadi.com waɗannan site ɗin ana shiga domin nemo bayani akan yadda za a ma masu munanan aƙidu raddi kamar wanda yake so ya yi ma bid'a raddi to ga site ɗin da ake shiga domin nemo bayanai da dalilan da za su baka dama akan bid'o'i da yadda za ka yaƙe su akwai wani sunna.info akwai site.org akwai islammemo.cc akwai astraj.bizland.com akwai islamway.com akwai www.islamkema.com waɗannan bayanai ne kawai aka zuba akan yadda ake yakar bid'a da yadda ake ruguzata sannan masu bincike akan haƙƙin ɗan adam a musulunci wanda turawa suke ta ƙoƙarin su nuna kamar ɗan adam bai sami abin da ya kamata ya samu ba addinin musulunci to akwai site da malaman sunna suka buɗe domin bayyana wa duniya irin waɗannan bayanai mai neman bincike a nan sai shiga islamonline.net irin su arabiyat.com islammemo.cc nabulsi.com wannan duka ana neman bayani yadda addinin musulunci ya magana akan kare haƙƙin ɗan adam irin su www.55a.net 55a.net sannan masu bincike akan abin da ya shafi halittun Allah sama ƙasa ruwa da yadda aka auna su da ilmummukan zamani halittar ruwa a musulunci da zamani halittar ƙasa juyawar duniya mutuwar ɗan adam sararin samaniya noma kiwo da duk waɗannan abubuwa yadda aka auna su da addinin musulunci akwai site shi ma da aka yi bayani akan wannan irin su islam web net irin su islamqa.com irin su com sannan mai bincike akan aljanu abin da ya shafi haka aljanu yadda ƙur'ani ya magana akan aljani da binciken da aka yi a kan aljanu da yadda aljanu suke caccanzawa masu fuka-fiki masu tashi masu zama mage da masu zama karnuka da masu zama a ban ɗaki khubus wal khaba'is da kashe-kashensu yadda ƙur'ani ya kawo da yadda ake neman tsari da su shi ma akwai wato website da aka wallafa ko kuma aka aka ƙirƙira intanet don taimakawa musulmi ko ina mutum yake a duniya zai iya bincike ta hanyar wannan mutukar ya shiga kwamfuta ya buga waɗannan adres ɗin daidai to zai samu wannan cikakken bayani a kai irin su alif.com amma da suka rubuta alif ɗin elafh.com elfah.com irin su kaima.com shi kaima ɗin khayma.com haka ake bugawa to nan zai baka zai buɗe maka wannan site da za ka shiga domin samun bayani akan wannan sannan masu bincike akan alkur'ani da tafsiran ƙur'ani da rubuce-rubucen ƙur'ani da abubuwan da alkur'ani ya zo da shi akwai site wanda akwai ƙur'an way sai dai ƙur'an ɗin suna sa qu ake sawa a ko r a n q u r a n shine ƙur'an maimakon yu da muke rubuta su kyau suke rubuta a farko so yasa an ka rubuta ke yu sai ka ga bai shiga ba amma kyau suke sawa quran an gane ko sai ka sa way.net sana akwai quran for all for all din ba fo ce ta for ba fo ce ta number an gane ko for all.net akwai irin su quran elhsvad.com al-shab kenan akwai quran muslim quran.muslim/web.com wannan shi ma bayani ake kwasowa don gane ga abin da ya shafi alkur'ani sannan akwai ɓangaren da ya shafi laburare na bincike wanda shi ma akwai site da aka yi don amfanin musulmi akan wannan maimakon irin waɗancan wannan duk za mu rubuta su mu bayar a kakkafe a irin kafe-kafe inda in mutum ya zo yana buƙatar bincike zai samu irin waɗannan bayani akwai labiraris wato ɓangaren abin da ya shafi bincike a kan littattafai daban-daban wanda mutum zai iya shiga alwaraq alwaraq.net akwai irin su wwf/save www.iman.com akwai www.al-iman.com slash islam ib wannan duka littattafai ne na addinin musulunci kowane littafi kake nema wanda dai aka buga aka saka sha a intanet na kowane malami to za ka same shi a cikin wannan bangare akwai irin su sultan shi wannan sultan ɗin website ne a cikinsa sun fi ɗari uku in mutum ya buɗe shi zai buɗe masa sai duk na malamai su shak albani su shak usaimin su shak ibn baz duk wasu malamai da kake ji manya a duniya na sunna in ka shiga nan zaka sami site ɗinsu da sunansu shi yadda ake rubuta shi www.sultan wajen sultan ɗin s-u-l-t-a-n sai a sa .org organization kenan slash b in ka ce slash b zai kai ka wajen littattafai in ka ce slash a zai baka site ɗin ga baki ɗaya in ka ce slash e kuma zai kai ka ɓangaren english to nan duk masu shiga intanet za su iya samun waɗannan cikakkun bayani akan waɗannan sannan dangane ga abin da ya shafi tsarin zamantakewa na gidan musulmi akwai rubuce-rubuce da aka yi wanda za su taimaka mutum wajen gudanar da harkokinsa na zamantakewa na gida da kuma haƙƙin iyali irin su almimbar.net almimbar.net irin su islamweb.net islamqa.com hammadi 7.n france said.net haka abin da ya shafi ibadu na sallolin nafulfili waɗanda duk aka zo da su a addinin musulunci wanda suka hau kan mutum na nafula akwai su suma a irin wannan site ɗin akwai alquran slash network dot net akwai dot dot dot com com jibril islam online net dot net al'arkam dot com. bayani akan aljanna da matan aljanna da ruwan aljanna da gonakin aljanna da daɗin aljanna shi ma an masa site mutum zai samu wannan a www.imtiyazahmad.com wanda shi na turanci ne akwai www.uzkurullah.net www.islamway.com kun sai yanzu hayan 'yan bida'a ma sun buɗe nasu website ɗin na nan ƙasan ma sun buɗe har na ɗauko bayani sai idan tukunna mun zo bayani a kansu za ku ji abin da suka rubuta suka sa intanet amma kuna son shiga mutu ya rubuta darulkadiriya.org slash zai buɗe maka sun yi bayani a kan ibadar da suke yi a wata da wacce suke a shekara da wacce suke a sati da kiɗe-kiɗensu da raye-rayensu duk sun saka a ciki amma da turanci suka saka kaga sun hutar da mu yanzu sun yi bayani su ma sun buɗe website alhamdulillah haka muke so da mutum ya shiga duniya a ga abin da yake yi sannan akwai sufiya.com wanda duk wani kaɗe-kaɗe da raye-raye na sufayen duniya ɗariƙa ta fi ɗari uku a sudan ma kawai ta fi tamanin to suna da sufiya amma da suke rubutawa s o u p a i a s o u shi ne sufiya don kaka je ka rubuta su sou su sai kuma fia ne sufiya.com to za ka gani sufayen maroko sufayen sudan sufayen nigeria sufayen ina ne duk gashi nan kowanne har wata ɗariƙa sabuwa da ta fito yanzu shekhiyar ta ma ingila take baturiya ce kwanan na a kafa ta baturiya ce ta kafa ta ba da tarihinta da yadda aka ita ma ta samu tata ɗariƙar har ta kafa to tunda zamani ya zo da hanyoyin bincike duk wanda yake so a san shi a duniya sai yawa mutane bayaninsa da wasu 'yan uwa ma ala musu da alheri sun yi website akan malam ja'far mahmud adam yanzu ko ina a duniya za ka iya ɗaukan tafsiran malam Ja'far karatuttukansa laccocinsa bayani akan rayuwarsa yana nan an yi Sheikh Ja'far Mahmud Adam.com sun saka tafsiransa complete da dukkan karatuttukansa Riyadus Salihina ne wane ne duka gabaki daya ko kuma inda zaka bude ga bayanin rayuwarsa ga inda ya taso ga inda ya zauna ga inda ya karatu ga kuma ranar da aka yi masa ta'addanci kuma an yi question mark a kan suwa suka yi ta'addancin yanzu ba bayani to hatta wuta ma an mata site inda za a je a ɗauko bayanai akan yaya kashe-kashen wutar nama yake da bala'i da musifu da abubuwan da Allah ya tanada a cikinta in za ka nemi bayani akan wannan za ka iya shiga ta www. athfer.com ko Islam com ko site.net akwai bayani a nan akwai islamforyou.com akwai site.net slash rasa'il r-a-s-a-e-l akwai islamway.com duka waɗannan akwai wannan bayanin sannan game da hajji shi ma an masa site mutum za shi aikin haji zai iya nema da kowane bayani da turanci da larabci da kama wancan qur'an for all ɗin nan Za ka tarar da dukkan ƙur'anai da dukkan yare na duniya waɗanda suka shahara hadda na hausa an saka na mala abubakar gumi shi yake wakiltan tafsiran hausa na duniya an saka shi a site ɗin. akwai na turanci akwai na larabci akwai na hausa akwai na yarabanci akwai na kaza duk dai waɗanda dai har suka ƙware suka yi tafsiri to an saka a ciki to hajji akwai www.hajj.al/islam.com akwai kuma www.tohajj.com shi ma ana shiga wannan akwai www.afkar.com shi afkar din a f k www.rafed.com akwai www.rafed shine refed.net/books dinnan za ka samu bayani akan aikin haji da fatoyin malamai da maganganunsu da yadda ake haji da kusakuran da in sun faru a haji za a gyara su da yadda ake gudanar da su sannan harkar wayewa ta duniya da abin da ya shafi zamanantakewa ta yau da kullum za a iya samunsa a wannan irin su f online roof kenan dot com irin su almimbar dot net islam web dot net islam qa dot com hamadi seven dot in france said dot net slash dot slash arabic slash thirty six htm akwai tarihin manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an masa site akwai sira alislamcom al-islam.co akwai asira wancan sira ne dot al-islam.co akwai kuma al-sira yadda suke rubuta sira din s e r a h akwai islamway.com slash muhammad sallallahu sai dai kuskuren da suka yi wajen rubuta muhammad ɗin mo ne haka suke rubuta sai dai a gyara daga baya to sannan shahararrun malaman sunna na duniya su ma za a iya samun su a kowanne a website ɗinsa kamar shek albani in kana neman littattafansa duka sai ka shiga www alalbani.net yadda suka rubuta a a a l l b alal net nan ne littafan albani suke akwai littafan bin baz gaba ɗaya shak bin baz www.binbaz b i n b a z org slash sa saudi arabiya kenan to a nan ne ake samun dukkan littattafan wato sheikh ibn bas allah ya masa rahama akwai sheikh ahmad didat yadda ake shiga site ɗinsa dillacocinsa da dukkan littattafansa na turanci kaf da rayuwarsa da inda ya taso da inda ya karatu da gwagwarmayar da ya da kiristoci duk akwai shi a cikin nan in ka shiga www.ahmed kasa ahmed suke rubuta ba ahmad ba a h m e d sai ka sa slash in ce slash dan dungun nan na tsakiya dan ja haka kamar kamar kisra ko a tsakiya amma to shine slash din sai ka sa d dot d din d double e ne d a t dot net to na ake shiga dukkan littattafan da ahmad dida ya wallafa ana samun sa a wannan guri haka su doktor yusuf kardawi yana da nasa kardawi sai dai qa ne radawi.net ana ake samun murtafan wato shi wannan sannan akwai na kishk laccocin kishk babban malamin nan na masar wanda ya rasu mai yawan laccocin nan da hudubobi masu ratsa zuciya shi na saya www.janna.com slash ashkish slash arabic slash index shi kuma ana ake samun nasa akwai babban almajirin sheik albani din nan wanda ya shahara da karatu a ƙasar masar abu ishaq alhuwaini shi ma yana da site duk littattafansa da hudubobin juma'ansa da laccocinsa da karatuttukansa kaf ba sai ka je masar ba za ka iya ganinsa gashi yana karatu gashi yana darasi gashi yana lacca gashi yana hudubar juma'a ga littattafansa duka kwaso ka sa a kwamfutanka in ka shiga wannan site din na alhiwaini sun sa a l h e w e n y dot W-S to nan ne ake samun dukkan littattafan da abu ishaq alhuwaini allah ya kiyaye shi yawa ta wallafa A kan abin da ya shafi harkar mu'ujizozin manzon allah sallallahu alaihi wasallama akwai ana shiga a www.55a.net akwai kuma quran com slash intro page new nan ma ana samun wannan akwai al'amani.net wannan da ana samun bayani akan mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallama da mu'ujizozin alkur'ani da abin da ya kunsa da abin da ya zo da shi a takaice abin da muke cewa wajibi ne ga 'yan uwa ahalus sunna mu shiga harkar sadarwa domin harka ce da take da amfani da sosai akalla mutum ya yi satifiket ko ya diploma akan harkar sadarwa domin abu ne da yake ba mutum dama na ya san abin da duniya take ciki da irin alkhairan da aka samu da kuma yadda za mu amfanar da junanmu da irin waɗannan abubuwa hatta ɓangaren likitoci da magunguna da fatawoyi akwai site da aka irin su eh, www.muslimdoctor.org wanda duk musulmi likitoci suka bude site suna tattaunawa akan abubuwa da ya shafi harkar magani da ƙara ma juna ilimi da shawarwarin yadda ya kamata likita ya amfani da sana'arsa ba kawai don ya tara a kuɗi ba a'a har ma zai iya amfani da sana'arsa ma ya samu aljanna to shine aka yi rubuce-rubuce aka yi tarurruka aka yi workshops aka tattara irin waɗannan bayanai aka saka a waɗannan muslimdoctor.org akwai islamicmedicine.org slash profit akwai islammedicine.org duk wannan mutum zai iya shiga akwai www.ad 190 90 dot j e e com mutu ya shiga nan ma zai ga laccoci da muhadarat da aka yi a kan harkar likitanci da magani a wato addinin musulunci ko da musulmi zai amfana da wannan kai wasu ma har asuwaki sai da suka yi masa website asuwaki za ka ga kashe-kashen asuwaki da tsawonsa da faɗinsa da hannun da ake goga shi da sau nawa ake goga shi da yawan hadisan da suka zo sau nawa ya kamata ya asuwaki da wace rana da wani lokaci da wani itace ya fi mai amfani itacen ga haƙori su kuma likitoci na dentist islamic dentist su kuma suka haɗu suka yi wannan yadda ake goga asuwakin ma a tsaye kamata ka goga ko a kwance in ka shiga islam set islamset.com shine set bayan ka rubuta islam islm islam set set kenan .com akwai irin su www.ckusu.com akwai site siya duk waɗannan ana samun wannan bayani a ciki haka magana kan azumi yadda tsarin azumi yake wanda azumi ya hau kansu da masu larura da yadda ko ina kake a duniya an ka shiga nan za ka iya samun bayani a kan tsarin azumi da yadda ake gabatar da shi to shi ma an ka shiga islamway.com za ka samu bayani akwai kuma asawun shi yadda aka rubuta asawun ɗin. an rubuta www.asms kaga as kaga ba za ka gane ba sai an maka spelling din s dot info slash siam shine s y a m kawai nan bayani ne akan azumin muka kawai kashe-kashen azumi da na bid'a da an rushe azumin sha biyar ga wata azumin tsofaffi da an rushe su saboda babu su a hadisi kuma kai bayani duniya ce take kallon ka ba a unguwarku ko a garinku ba nan duniya ce in kai ba daidai ba duk duniya hawan ka za ta da kasashen duniya ga baki ɗaya za a yi ka. wanda ya kai kansa nan da bai da gaskiya gama mai gaskiyan ma ana su kansa balle mara gaskiya abin da muke cewa shine harkar gudanar da sadarwa ko intanet kefe-kefe da ake buɗe ya kamata a halin sunna masu buɗe a samu wani islamic kefe inda mutum kawai zai je akwai lokacin sallah ko me ake yi lokacin sallah ya kowa za a tsayar a yi sallah sannan kuma ga adres ɗin duk inda mutum zai shiga na ɓangaren abin da zai amfane shi ko na ilimi ko na bincike kawo misali guraren da aka fi shiga bincike duk abin da kake nema in ma baka san site ɗinsa ba za ka iya shigarsa ta wasu hanyoyi kamar misali mutum yana neman